Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan kowa na lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurare a wannan larabar biyar ga watan Yulin shekarar 2017 daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 25,31 da kuma 41 da kuma ta intanet a voahausa.com ko kuma kai tsaye ta shafinmu na Facebook. Masu gabatarwa ta Sada dangi, da ni Maryam Bashir Bugaji. thank you Kamar kowace laraba muna magana ne akan siyasa da shugabanci na gari, inda yau za mu dubi akan maganar ƙidayar jama'a. Shin menene ma alfanun sanin yawan jama'a a ƙasa? Idan ba a tsaya an yi nazari a kan ƙididdigar ɗan adam da matsalolin da ke tattare da shi ba, za a iya zuwa a shiga lokacin da ɗan adam yawansa zai zo ya wuce yawan abinci da kayan bukatun rayuwa da ake da su a duniya. To kafin ku ji wannan bayanan daga zauren muhawarar yau da gobe, sai mun karanto amsoshin tambayar da muka tura muku ta shafukanmu na Facebook da Twitter. Sannan za ku ji ɗan iya duk a cikin wannan shiri na yau da gobe. A Facebook da Twitter mun tambaye ku cewa shin ko kun san mahimmancin yin ƙidayar jama'a قال القومه Sakon farko daga baban Sadiq Malama Kutama ya ce salam yau da gobe. Allah ƙara taimakon ku a bisa aikin ku. Ni abin da na sani game da kidaya shine sani yawan al'ummar ƙasa kawai. Amma baya ga wannan sai dai in saurare ku in ji ƙarin bayani daga masana ku tashi lafiya. Sai Amadu Abacha Macina ya ce yau da gobe an gaishe ku da ƙoƙari. Muhimmancin yin kidaya ga al'umma shine dan a san yawan adadin su. Ta yadda idan za a yi musu ayyukan ci gaba ko ba da tallafi daga gwamnati za a ba da wadataccen kuɗin da zai isa a yi ayyuka da su. Hafizu Balaraba Gusau ya ce muhimmancin kansa babba ne domin ku haka yana ƙara wa gwamnati ƙarfin gwiwar yadda za ta ke kasafta kuɗi ta fannin tattalin arzikin ƙasa har ya kai yawan yadda al'umma za su amfana da arzikin. Sai Anderson Ture ya ce ƙidayar mutane na da muhimmanci sosai musamman ga gwamnati ta wurin kasafin kuɗi, tura kayan agaji, tallafi kuma wurin shirya zaɓe da dai sauransu yau da gobe a huta lafiya. Sai Idris mai sallah Ibrahim ya ce a fahimta ta domin sanin adadin mutanen ƙasa tare da raba arzikin da ƙasar ke samu daidai da yawan mutanen da ke zaune a kowane yanki. Sai Kamal S. Waire ya ce yau da gobe amfanin yin kidayar jama'a yana taimakawa gwamnati ta san yawan jama'arta idan kuma ta tashi kasafin ta san yadda za a ba wa kowanne bangare nasa kasan. sai umar sanda fela ya ce salam yau da gobe aikin ku yana ilmantar da mu game da tambayar ku mahimmancin sai yana da yawa ƙasa za ta san kimar mutanenta za ta samu yadda za ta yi musu aiki sai shafi'u garko zabaru ya ce kidayar jama'a na da matukar amfani musamman ga kasashen da gwamnatocinsu suka ɗauki hakan da muhimmanci sabanin kasar mu najeriya inda za a yi kidayar domin a ce muna da yawa a duniya wasu ma na mai da abin siyasa kabilanci ko bangaranci sai sani bello isma ya ce yau da gobe lallai kidayar jama'ar kasa na da matukar muhimmanci domin ta haka ne hukumomi ke iya fahimtar irin nauyin jama'ar su da ke kansu wajen inganta harkar ilimi lafiya noma raya karkara da ma uwa uba harkar tsaro sai ibrahim a abubakar ya ce yana da matukar muhimmanci a wajen gwamnatin da take son ci gaban 'yan ƙasarta hakan zai ba ta dama yi musu wasu abubuwa ba tare da ta sha wahala ba tunda ta san adadin 'yan ƙasarta sai aminu kano na maida ya ce salam yau da gobe kidaya tana da amfani don sanin waɗanda suke mutuwa da kuma waɗanda suke rayuwa da kuma idan gwamnati za ta ba da tallafin karar lafiyar al'umma za ta yi amfani a wannan bangarori da makamancinsu sai ado aliyu ya ce a wurin talaka kan ba shi da wani amfani sai nasiru kainuwa haɗe da albani ya ce ya kamata a ƙidayar da za a yi nan gaba a yi amfani da tsari mai kama da na card reader domin kaucewa yin arin gizon al'umma. Sai Sani Kileva ya ce kwarai ma kuwa domin gwamnati ta san yawan mutanen kasarta domin tunkara matsalolin jama'arta. Sai Safiyan R Cinadi Allah sa na faɗi sunan daidai ya ce salam yau da gobe saboda a san yawan al'ummar ƙasar kuma kowace jiha ma ta san yawan mutanenta. Sai ba guda Haruna ya ce yau da gobe ikon Allah Lallai jama'a da yawa sun san muhimmanci kidayar jama'a sai dai basu san amfanin sa ba. Da jama'a sun san amfanin kidayar al'umma su to kowa ya zauna lafiya da 'yan uwansa a Najeriya. Ku kuma yau da gobe Allah ya saka muku da alherin sa amin. Sai Sani Suleiman Daura ce salam yau da gobe. Kidayar jama'a na da matukar muhimmanci sosai. To sai dai zan iya cewa ga 'yan Najeriya wannan kidaya ba ta da wani muhimmanci domin da yinta da rashin yinta duk daya babu abin da al'umma ke karuwa da shi sai tsabar takaici da kaico. Domin ko an tantance yawan ku babu wani wani canji ko ci gaba da za ku samu. Fata na Allah ya sa mahukunta su farga da dalilan da ke sa a yi wannan kidaya ta census domin samun ci gaban al'umma. Sai mai sarauta Gambo Muhammad ya ce Assalam yau da gobe mu har yanzu a Najeriya yawanci mu bamu san amfanin kidaya ba saboda ko an yi ba a yin amfanin da ya dace da ita. Dama a san yawan al'umma ta kowane bangare idan an tashi ba da tallafi ko lokacin kasafin kuɗin shekara sai a la'akari da yawan ku na wannan kidayar da aka yi. Sai Ibrahim Rabilu Tsafe ya ce yau da gobe to a gaskiya ni dai iya sani na amfaninsa ya takaitu wajen faɗa wa duniya cewa Najeriya na da mutane miliyan kaza. Amma sam wannan lissafi bai da amfani domin bai taimakawa wajen kaiwa mutanen karkara ababen more rayuwa duk da an san suna da yawa ku tashi lafiya. sai Adamu Muhammad dan Bojuwa ya ce yau da gobe ni dai ban sa amfanin ta ba domin na ga ba taimaka ma al'umma gwamnati take ba ko da ta yi kidayar Fatan mu dai Allah ya sa mu dace. To sai kuma mu leƙa shafinmu na Twitter. At Sani Shaga ya ce hakika yin kidayar jama'a wani abu ne mai kyau domin ta haka ne gwamnati za ta san yawan al'ummarta. Sai da Daurawan ya ce a gani na shi ke nuna gwamnati abubuwan da mutanen mutanenta suke bukata game da ayyukan yi da sauransu. Sai at Jamilu Muhammad G ya ce don gwamnati ta san yawan al'umma da sanin fadin kasa da kuma samarwa mutane aikin yi da gina asibitoci da makarantu. Sai da karshe at S mai lange-lange ya ce muhimmancin yin ƙidayar jama'a shine saboda gwamnati ta ta ji daɗin tsarawa al'umma harkokin more rayuwa daidai da yawan al'ummar da ke yankin. To mun gode a ci gaba da turo mana da sakonni. Safina ya je ki duk wani ya ke faruwa. rasuwa ne. Allah sarki mm. waye rasu. wallahi maryam babbar aminiya ta wadda bani da kamarta ta yi ciwo ta yi jinya shekara ɗaya da wata takwas ta rasu ranar litinin Allah jikanta da rahama Allah rahamshe ta amin amin mm. to wakilinmu Muhammad Kwari ya tattauna da wasu bayan Allah game da muhimmancin kidayar jama'a ga al'umma inda ya magana da Malam Ɗanladi Baba Dara-dara masanin kimiyyar kidaya sai Dr. Muhammad Hadi Musa mai nazarin al'umma kuma da ƙwararre a harkar iyali sai kuma Malama Maryam Ibrahim Hadi mai gwagwarmaya kan abubuwan da suka shafi al'umma. Zan fara da dakta. Me ke kawo maganar yawan jama'a din nan zamantakewa su da sauran Wato yana da matuƙar muhimmanci tattaunawa akan nazari na ƙididdigar ɗan adam. saboda abin da nake so mai sauraro ya fahimta shine duk inda dan adam yake dole sai an auna yawansa an auna bukatunsa an auna wato matsalolinsa da sauransu kamar misali mutum ne yana da iyalinsa sai ya san yawan matansa yawan 'ya'yansa yawan barorinsa irin yawan abincin da suke bukata gurin kwanan da suke bukata yanayin tsaro da suke bukata duk sai mutum yana da wannan kididdiga a zuciyarsa sannan zai iya samarwa da iyalinsa dukkanin abubuwan da suke na bukatar rayuwarsu to wannan shine kamar yadda yake in an shigo cikin al'umma a unguwanni sai an san yawan mutane don saboda a san bukatunsu a karamar hukuma sai an san yawan mutane don a san bukatunsu na ruwan sha bukatunsu na transfoma ta wutar lantarki bukatunsu na makarantu haka zalika kuma in an zo matakin jiha sai an san yawan sudan don saboda gwamnatin jiha ta san irin yadda za ta samarwa da al'umma irin waɗannan abubuwan na buƙatar rayuwa ta kuma ba su cikakken tsaro sannan kuma a mataki na gabaɗe tarayya ta najeriya to daga cikin abubuwan da yake masu muhimmanci na kasan wannan ƙididdiga akwai abubuwa da dama da masana suka tattauna a kai al misali akwai abin da yanzu wanda kai magana a kai na cewa wato adadin mutane na najeriya zai ƙaru zuwa wani lokaci wanda wannan kididdiga da aka bayar ta wannan nazari shi ake kira population explosion ma'ana wato wani ninnin ninninkuwa da wato yawan dan adam zai yi a najeriya ta wasu dalilai da dama waɗanda lokacin yanzu ba zai iya bamu dama mu tattauna ba daga cikin waɗannan dalilan shine kana ƙara gwamnati tana ƙara ƙoƙarin samar da abin da ake ci primary health care wurin kare mata daga mace-mace idan su zo haihuwa da kare jarirai daga mace-mace da kuma samar da kyakkyawan yanayi na, kula da harkokin lafiya a matakin farko to wannan zai jawo ninkuwar al'umma wanda kuma shi ma yana da nasa abubuwan da ya kamata a ce an zauna an yi nazari a kai masana za su yi magana a kai daga cikin akwai abin da ake cewa population pyramid wato wani jadawali ne da ake shirya shi ake zana shi ake tsara shi don fahimtar yaya yawan mutane yake a cikin al'ummar tsofaffi guda nawa ne mai bukatar su masu matsakaicin shekaru guda nawa ne mai bukatar su eh, matasa su nawa ne menene bukatar su yara da jarirai su nawa ne menene bukatar su mutane masu bukata ta musamman guragu makafi da sauransu su nawa ne me bukatar su wannan shi ake cewa a dunkule population pyramid dan ka san wannan a cikin su kuma za nawa ne mata nawa ne nawa ne suke bukatar wani irin tsari na karatu nawa ne suke bukatar wani irin tsari na lafiya nawa ne suke bukatar wani irin tsari na zaune shi ma wani yana da matukar muhimmanci a ce a rana irin wannan mutum ya fahimce shi ya gane muhimmancinsa a cikin harkar kididdiga haka zalika kuma akwai wato kamar wasu fatawoyi da mutane wato masana suka bayar shayar na turai a waɗancan lokuta wanda hassan kwararo zuwa yanzu ma daga ciki akwai abin da ake cewa malthusian theory shi malthus nan wani mutum ne kwararre ne shi a harkar kididdigar ɗan adam ana ce masa robert malthus shi abin da ya zo ya yi shi ne ya yi ƙoƙarin ya auna wato yawan ɗan adam da kuma yawan samuwar kayan bukatun dan adam misali abinci gurin kwana da sauransu har yayi wani nazari da yake nuna cewar idan ba a tsaya an yi nazari a kan ƙididdigar ɗan adam da matsalolin da ke tattare da shi ba za a iya zuwa a shiga lokacin da ɗan adam yawansa zai zo ya wuce yawan abinci da kayan bukatun rayuwa da ake da su a duniya shi ake cewa malthusian theory duk yana da nasa na kasan da sauransu amma turawan yamma da amurka sun dau wannan fatawa da ya bayar wanda yana daga cikin abin da wato suke amfani da shi wurin kudura kuduren da suke yi na dangantakarsu da kasashe na waje ah, sai kuma daga karshe abin da zan takaita a kansa shine cewar duk wannan kididdigar da ake magana an daɗe a najeriya wato ana samun takaddama a kanta an yi ƙididdiga kamar guda hudu daga lokacin da aka ba najeriya yancin kai zuwa yau amma a duk ƙididdigan nan guda hudu da aka yi wanda ba sai na tsaya na faɗi lokutan ba a ba wacce ba a yi takaddama a kan rashin tabbacin ta ba al misali wannan ta karshen an yi ta rigingimu a kanta har ma ta kai yanzu ya zama kamar wani ci faɗi ne in ka ce ga yawan mutanen najeriya al misali in ka ce mutum miliyan ɗari ne baka da hujjar da zaka nuna akan wannan in ka ce mutum miliyan ɗari da hamsin ne ko sittin ko tamanin yadda ake faɗi ba ka da abin da zaka iya nunawa ka ce e ga takarda yadda aka kididdiga ga yadda aka samar haka zalika in ka ce za su ninku su zama miliyan kaza shi ma baka da wannan to wannan rashin tabbacin shi ma abu ne da yake mai matukar muhimmanci a rana irin ta yau mutane al'umma da kuma wato hukumomi su tattauna a kansa su gane shi domin samun mafita to godiya muke doctor malam dalali baba da dara ya shi yanzu dakta ya mana magana akan musamman gaba ta ƙarshe da ya magana akan magana kiddiga nan ko kuma al'amuran ku su ne ma yaya za a samar da kiddigan nan in aka samar da ita jinsi nawa ake da su a cikin al'umma masu shekaru nawa ake da su a cikin al'umma kuma wannan shine zai baiwa hukumomi dama su yi abin da kuke kira planning kamar yadda malam dr hadi sauri ya bayani tun farko cewar musamman wannan gaba ta su ta karshe da magana cewa karancin alkalman da suke nuna bukatun yan najeriya ta fuskar yawan jama'a su kamar misali maza nawa ne mata nawa ne a najeriya wannan za mu mu da muke ganin sa har kullum shi ne me ma makasudin yin census da muke cewa yawan a kidayar jama'a da ake tun daga farko har ya zuwa an yi kusan census kala hudu a najeriya to amma har yanzu a hukumance ko kuma a zahirance dan najeriya har yanzu bai rabi tsakanin jiya da yau ba ta wajen kididdiga in an ce kididdigar kasa ko kuma al'umma gwamnati tana yin population census ne don ta gano yawan al'umma ta kame mai guda nawa ne maza nawa ne mata nawa ne kamar yadda Dr. Hadi ya faɗa yara nawa ne daga shekara kaza zuwa shekara kaza dattawa daga shekara kaza zuwa kaza shekara nawa ne amin su nawa ne so da a ƙarshe in aka tattare sai ka samar da abin da muke cewa general blueprint ma'ana wata mafita ta bai ɗaya da zai ba gwamnati haske na ta tsare-tsarenta don kowa ya amfana da gwamnati sansa shi zai ba gwamnati wannan to amma a najeriya an ka kula sai ka ga cewar gwamnatocinmu da dama ban sani ba ko sarbe dalilai na siyasa za ka ga abin da kundarin abin da sansas ya nuna ma'ana daga aka yi abin da datar da aka samu daga yin sansas da aka da abin da yake reflecting national policies mu ma'ana manufofin gwamnatocinmu sai ga sun zama farar. abinda bature yake cewa ko sun yi hannun riga mm. kuma shi sansa duk inda ake a duniya ana yin sa ne domin a gano bukatun al'umma domin a gano ya za a taimaka bangaren lafiya bangaren ilimi bangaren tsaro bangaren ruwan sha bangaren lafiya komai da ka sani sansa yake ba da dama a san me ake da bukata a ƙasa baki ɗaya matasa me suke bukata tsofaffi me suke bukata magidanta wanda ma ba su da aure da ma wanda za a haifa nan gaba ko sibili me yake da bukata a masa so that idan aka yi sansa tsinan datar da aka samu shi zai ba gwamnati dama haske na te tsare ta to amma sai kaga har kullum mu a Najeriya musamman not only Najeriya ba amma misali kawai Najeriya ba wannan kama ya zama kama wani wani African phenomena duk ma kusan Africa nahiyar Africa thank you sai ga abin da ake samu a datar census ya bambanta da abin da yake ake ƙarewa wajen yi wa mutane hmm. to kaga kenan sai muka watakila a ko su ne na siyasa musamman a jihohin afirka tun da misali kun matsu da wato ku layin ku ne kuna kuma nazari kusan yau da kullum ana koyar da ɗalibai da sauransu duk da muhimmancin hmm. wato magana da sanin kidayar mutanen ka hmm. akwai abin da aka gano cewa musamman kasashen mu na nahiyar afirka ba sa iya samar da wannan daftar na yawan alƙalmar abin da bincike nuna mana a kwana-kwanan nan ba ba da jimawa ba shine bature ke cewa political interest ma'ana ra'ayi na siyasa da dama gwamnatocin in suka zo a matakai daban-daban na cima gwamnatoci ko a matakin kanar hukuma ko jiha ko tarayya abinda shugabanni suke zuwa daban da abinda kuma suka tarar na national planning policy daban saboda sai ga abin da misali in man ne ko gwamna ko shugaban kasa abin da ya kudurta zai yi sai ga bai yi daidai da abin da census nan da aka yi ya nuna a yi ba domin shine bukatun mutane bukatar sa a'a ya wani abu sabo ko kuma ya wani abu wanda za a ce shi ya yi shi domin samun biyan bukatar kai na siyasa siyasa ita ke sabo haifar mana da matsala a najeriya akwai abin da muke cewa political interest yana akwai shi a najeriya a turance ma'ana ra'ayi na siyasa amma ba mu da national interest a minds mu ma'ana a zakatun mu wannan bincike ya nuna mana aka akasari shugabannin siyasun mu political leaders mu suna da political interest ma'ana buri na siyasa amma ba su da national interest ko da national interest sun ma'ana buri na kasa abinda kasa take so ta cimma ko da burin na kasar gashi nan a bayyace an san shi ana so a cin masa amma sai ga an samu abin da muke cewa diversion kau da kai daga abin da kasa aka dora ta akai dan a cimma akan abin da mu kuma muke so mu cimma a siyasance misali zan baka misali in ka je kasashe na duniya irin su yau kasashe irin su america irin su birtaniya su faransa kasashe ne da muke ji manya yau akwai abin da suke cewa national interest national interest ma'ana muradin kasa hmm. wanda duk bambancin ra'ayin siyasar ka in ka zo shugaba ne kai gwamna ne kai ko ma me kai aka zabe ka misali dole ka tabbatar da wannan national interest in political interest ka ma'ana ra'ayin ka na siyasa ko muradin ka na siyasa hmm. ba zai taba tamfarin ko ya conflicting da national interest ba ya zo ba daidai kwarai kuwa to amma mu Afirka sai kaga har kullun da reverse is the case ma'ana jiya dai ba yau ba sai kaga abin da aka dora kasa dan a cimma nasara akan national interest wanda duk mun yadda ta yadda gudanar da census na maganganun da aka yi cewa an gano hanya kaza ita ce mafita hanya kaza ita ce mafita hanya kaza ita ce mafita to amma sai mu da kai daga abin da muka gano daga census din nan kuma census din nan ka kamanta kullum muna nazartar su ne mu a karatun demography tunda kullum karatun da muke kenan mm. yawan jama'a yawan jama'a yawan jama'a ba karamin kuɗi gwamnatoci suke warewa ba wajen gudanar da shi to amma sai ga duk da makudan kuɗi da ake narkawa a gudanar da national exercise na census sai ka ga an kau da kai daga abin da aka gano din gashi a zahirance abin da ake mutane suke da bukata shine amfanin sensus dama a gano bukatun mutane ta hanyar sanin yawan su da bukatun su to yayin da aka gano wannan din sai kuma an kauda kai an koma abin da muke cewa political interest wani ra'ayi kuma na siyasa wanda bai yi daidai da national interest ba malama maryam malam dalladi ya jaddada mana muhimmancin kirdigar al'umma me kike ganin cewa irin wannan rashin kulawa da alƙalman da aka samu yana shafar rayuwar 'yan ƙasa musamman ku mata wannan rashin kulawa da ƙididdiga ko kuma in ce alƙalma da aka samu na ƙidaya ya janyo mana matsaloli da dama misali za ka gani akwai matsala ta talauci da fatara saboda menene magana muke na cewa an yi kididdiga a kididdiga a gano menene matsalar 'yan kasa an gano matsalar an samo kididdiga an samo an san menene matsalar amma ba a implement ba ba a aiwatar ba kenan to wannan zai iya jawo kaga an samu matsala ta talauci za ga an samu matsala ta ba a kula da lafiyar mutane ba za ka ga an samu matsala ta rashin aikin yi matsaloli gashi nan na harka ilimi ba a samu yadda ya kamata ba to kuma wannan zai kawo rashin ci gaba ga kasar gabaki daya yanzu misali idan ka duba kamar munan najeriya misali kamar a ce mutanen da suke zama ci ma zaune kenan sun kai kusan kashi 40 zuwa 50 na mutanen ƙasa kashi 40 zuwa 50 na mutanen ƙasa kawai ci ma zaune suke ci ma zaune in the sense that wa'anda aka haifa daga zero kamar kenan wa'anda aka haifa yau zuwa shekara 15 suna cikin wannan din da muke kira ce ma mm. zaune wanda kuma suke daga shekara hamsin zuwa sama su ma duk suna cikin ce ma zaune ana kaman kenan dependent population wanda sun dogara ne kacokan akan bukatunsu na yau da kullum ya dogara ne kacokan akan wanda yake kula da su misali kana da uwa kana da uba sannan kuma kana da mata kana da 'ya'ya kaga kenan kai kadai din nan ko kuma kila daga kai sai matar kai zaka kula da iyayenka kuma kai zaka kula da 'ya'yanka to kuma abinda kake samu saboda population ɗin namu ya riga yayi yawa kuɗin da ake samu na mutane ta da mutanen saraga sun wuce yawan abin da ake samu sai ya zama kuɗin da kake samu kai a matsayinka na mutum ɗaya bai kai da zaka gama biyan buƙatar karan kanka ba bari kuma ta kai ka biya buƙatar wa'annan mutane da suke ce ma zaune to wannan shi zai saka ka ga talauci yana ta ƙara yaɗuwa a ƙasa ana kara samun ilimi ah, ba mai inganci ba harkar lafiya duk harka ababen more rayuwa zaka gani ba a same su yadda ya kamata ba saboda me mutanen sun fi karfin abin da ke ƙasa bacin nan kuma akwai matsala ta gwamnatocin su da kansu ba su da gaske akan harkar tsare-tsare mm. na ciyar da mutane gaba yanzu misali kashi saba'in zuwa saba'in da biyar na mutanen suna ƙauyuka to da suke ƙauyukan nan a ƙauyuka muke da ƙasar noma misali kamar nan arewa in dai magana ake na noma a ƙauyuka ake yin sa kuma kashi 75 ko 70 na mutanen mu suna ƙauyuka to me dalilin da zai sa mu tsawana mu ci gaba da zama cikin talauci dalili shine gwamnati bata ɗauko wannan alƙalman ta yi amfani da ita ta shigar da harkar noman nan an yi amfani da dabarun zamani na yin noma yadda za a samu anin gona mai kyau ko kuma ya ce mai yawa wanda zai zama har ya wuce ma abin da za a ci yadda za a samu rara wanda har zai saka mutane su zo ya zama cewa ya taimaka an samu ci gaba to sai ya zama saboda mutanen da ke zaune a karkararmu mu ba a basu ba a nuna musu harkar noma yadda ya kamata ba ba a basu ilimin noman kansa ba don haka kawai noman yi suke yi da ka mutum ya noma abincin bayan ya noma ya ɗauko ya kawo birni ya saida ya kuma koma cikin talauci ya koma cikin yunwa ya koma cikin fatara to wannan duk matsala duk da laifi ne daga gwamnati ba laifin mutanen ba ne ba saboda abin da aka haska musu shi zai saka su sami yadda za su ci gaba don haka idan har an shirya ana son a ci gaba a Najeriya to dole ne amfani da alkalman da aka yi na kidaya mu amfani da shi ba wai kawai amfani da shi na ce eh to gashi na muna da shi ba a dauke wannan magana da malam dalladi yake na cewa a cire political interest that means ra'ayar siyasa a kawo ra'ayin dan kasa ko me za idan har ba a duba ra'ayin dan kasa ba to lallai ba a shirye ci gaba ba To a nan za mu tsaya a wannan hirar sai kuma mako mai zuwa za mu dawo da ci gaban wannan hirar a zauren muhawarar yau da gobe inda ma za mu ji za su tattauna kan wani rahoton majalisar ɗinkin duniya da ke hasashen cewa daga nan zuwa shekarar 2050 uh, mm. wato nan da shekaru 33 kenan mm. Najeriya za ta zama ƙasa ta uku wadda ta fi yawan al'umma. yanzu dai kin ji bayanan da suka yi ke me ya kike kallon wannan lamarin to ya maryam na ji bayanan da malamai da su dakta da malas malamin mm. dalla da suka yi amma ni kaman malama maryam ta yi magana kama akan iyali mm. ta yi magana eh, akan ni sai in ga maryam ko idan magidanci a gidan shi ma kididdiga ta fara tun daga gida ne kafin ma a kai ga gwamnati mm. idan kana da gidan magidanci na yayi aure zai iya hangawa ya ganin da shekara goma wani matakin albashi albashin shi ya kai mm. ya'ya nawa ya kamata ya haifa mm. mutanen mu suna tunanin wai a daga haihuwa ba addini bane ba wane eh. to in ka zauna ka kalli rayuwa yanzu Maryam zaka ga cewa idan yau ka zaka haifi ya'ya shida amma baka iya biya musu kuɗin makaranta Mm. reni mm. ma zai shiga tsakaninka da 'ya'yanka ma da matarka amma idan yau ka haifi 'ya'ya hudu mm. wanda ka san zaka iya biya musu kuɗin makaranta zaka iya ci da su zaka iya tufatar da su rayuwa za ta yi daɗi haka ne Allah ƙara fa asiri to idan na da amfani ba gwamnati ta ga mu kanmu ma gidajen haka ne kamar da suka ce za a ƙara uh, nazarin makomar al'umma ya eh. suke kuma rayuwa da kalubale yadda kuma uh, za a magance duk wannan matsalolin da ke damu mu kuma zan so mu na san masu saurare ma za su so su ji shin me yasa ne da ai maganar tsarin iyali ko kayyade iyali a gaba baya cikin addini ko dai wannan eh. to sai dai kuma a biyo mu a mako mai zuwa insha Allah yanzu sai mu je ga dan iya inda wanda ya magana akan ya ja kunne game da maganar batanci da wani matashi na iske ɗan iya yau na ta ya gaga na ce ɗan iya mai ya faru ne kake ta faman jijjiga ya ce na ikar wannan matashin ne ke son nuna min ya balaga wai shi Najeriya ce ma yake so ya ga an tsaga har ma yana ikirarin cewa idan ana neman rigima su ne nan matasan da za su buga ganga saboda wai su matasan ƙasar nan sun gane an maishe su shara irin ta diddiga don haka suke ganin ko dai a raba ƙasar ko kuma su su yi ta zanga-zanga shine fa nake ta jawo hankalin shi cewa ya kamata su matasa su farga don kuwa idan su matasa suka ce za su ja tungar da za su yi ta darga to a ƙarshe su ne za su cuti idan ƙasar ta yi raga-raga na ce lalle dai kam ɗan iya da alamu kalaman da matasan ƙasar nan ke ta faman yi yanzu sun sa ƙasar ta ɗau ɗumi don kuwa ta bayyana ƙarar cewa ɓangaren kudu da arewa faruwa ruwa ya tsami kalaman ɓatanci da ɓalla ƙasar kawai matasan ƙasar ke ta yi kamar waɗanda suka ɗaɗɗaki zakami. A idan matasan ƙasar duk wani mai kakkausan kalamai shine jarumi sun gaza gane cewa rayuwarsu ce suke faman haƙa wa rami don ko su ne manyan goban da za a bari da tagumi tunda tun yanzu ma gashi nan an fara gabza karo da zaman zulumi wanda shi kanshi ciwo ne da sai an yi maganin shi tun yanzu da yake karami dan iya ce to kai matashi sai ka gaya wa dukkanin yan uwanka matasa su yi hankali su guji yaɗa muggan kalamu irin na zaman dandali don kuwa kalamanta da hankali ka iya ɓalla ƙulle wanda zai iya haifarwa da ƙasar jidali su kuma shugabanni sai mu ce su sauya hali su ƙaurace wa mulki irin na kashin dankali ta yadda ake tattake na ƙasan da su ne tubalin asali a maimakon haka a taimakawa marasa ƙarfi da ilimi ko jali don kuwa idan akwai abin yi fa babu wadda zai yadda da tashin hankali balan ballantana ma har ya yadda a rusa wa ƙasa arzikin da take ta faman tattali. To, kenan kin ji bayanan ɗan iya? Hmm. Maganar wannan. To, yanzu kin ga bari mu jima mai jama'a gari ke faɗi game da wannan Uh, maudu'in mu na yau. Hmm. Kin ga Ahmad Suleiman Bajoga ya hmm. ce tun da gwamnatin tarayyar Najeriya ta gudanar da ƙidayar jama'ar kasar ta fito da cikakken bayanai ba kan kowace jiha ga yawan kan kowace uh, jama'arta hmm. shiru kawai ake ji wasu ma sai ce basu ma ga amfanin ta ma kwata-kwata ba ga kuma ahmad suleiman bajoga ya ce wallahi rabona da in ji an ambaci maganar ƙidaya. ko da a gidajen rediyo ne ai ya ɗau lokaci mai tsayo mai tsawo sayo a filin yau da gobe. Mm. To Allah ƙara sa a dace Allah ya ƙara sa mu gyara kuma da amfana da abin da muka ma tattauna a kai bari mu ji wannan sautin. zaman lafiya da juna zama na roƙon amana da masalaha da juna da soyayya da juna dangi mu fahimci juna mu ɗau ilimi mu zauna mu yi amfani kununa in a aikace uwa na a ba kyawa ba khiyana. mun gode sosai ka da wannan amfani da ilimin da ake wannan ba ake samu. nazarin dai mun dai tattauna ne akan nazarin kidayar ah, muhimmancin kidayar al'umma mm. ya ah, da shi ne ah, za a sama komar al'umma ya mm. suke rayuwa waɗanne kalubale mm. suke fuskanta wani ci gaba wasu hanyoyi kuma za a bi mm. su magance duk matsalolin da suke fuskanta to karshen shirin muke nan na yau sai kuma mako mai zuwa za mu ci gaba da wannan hirar da muka ɗauko inda za mu ji daga masana da kuma su kansu masu gudanar da gidayen a yaushe ne za a ƙara za a sake gudanar da dama ana ta magana an ce za a sake yi to yaushe za a sake yi to za mu ji duk wannan yanzu a madadin safinatu sodangi da injiniyan mu suleiman da mr daniel brown da ya ba da umarni da ibrahim jarmai da ya sada mu ta facebook live ni maryam bashir bagaji ke muku sallama daga nan washington dc ku huta lafiya